Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya da fatan kuma masu azumi an yi safarin lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau talata 28 ga watan Maris kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Safilo da kanin labarai. To Ibrahim jiya litinin mataimakin shugaban Amurka Kamal Harris ta da kaurin bayar da tallafin samar da dala Amurka miliyan 100 ga kasar Ghana. Firaministan Isra'ila ya ɗage shirin sanayin garan bawul a ɓangaren shari'ar ƙasar sakamakon zanga-zanga da yajin aikin da ma'aikatan ƙasar suka yi don nuna adawa. Haka kuma za a ji cewa katafaren kamfanin mai na Saudiya Aramco zai zuba jarin biliyoyin daloli a masana'antar sarrafa man fetur ta ƙasar China. To kanin labaran kenan. Kamar yadda aka ji a babin rahotanni za a ji yadda ƙasar Ghana ke dokin samun gudunmawar tsaro daga amurka albarkacin ziyarar kamal harris amurka kasa ne da take kokarin yaki da ta'addanci da kuma bunkasa demokrasi don haka wannan matakin na ganin kamar zai taimaka kwarai musamman ga kasashenmu za kuma aji cewa a najeriya hukumomi sun lura cewa shirin nan na gyara halin 'yan boko haram da suka mika wuya na taimakawa wajen karya lagon kungiyar kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya koko ranar talata dai wanda ali mustafan sokoto ke gabatarwa za kuma a ji karatun alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan azumi kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya jiya litinin mataimake shugaban amurka kamala harris ta yi alkawarin bayar da tallafin sama dala amurka miliyan 100 ga kasar ghana ta kuma jaddada cewa muradin amurka a kasashen afirka ya wuce yin gogayya da kasar china a rana ta farko ta rangadin da za ta yi na tsawon mako guda a nahiyar harris ta faɗi jiya litinin cewa amurka ba za ta bayar tallafin wato za ta bayar tallafin sama da dala miliyan 139 waɗanda akasarinsu su za su taimaka wajen daƙile tashe-tashen hankula a yankin sahel inda 'yan ta'adda ke ci gaba da addabar yankin ta yi wannan magana ne a jubilee house fada shugaban kasar ghana tare da shugaba na akufu ado don taimakawa wajen magance barazanar tsatsauran ra'ayi da rashin zaman lafiya a yau ina farin cikin sanar da tallafin dala miliyan ɗari ga kasashen benin da ghana da gina da cote da kuma togo in ji ta Harris ita ce babbar jami'ar Amurka ta biyar da ta ziyarci nahiyar a bana kuma ta yi watsi da sukar da ake yi wa Amurkawa na kallon kasashen Afirka ta hanyar gasar da ke tsakaninsa da China wadda ta gina manya-manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa da kuma ba da rancen biliyoyin daloli ga kasashen Afirka a cikin abin da mafi yawa ke kallo a matsayin gasar neman dama. Faraministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ɗage shirinsa na yin garan bawul a ɓangaren shari'a ƙasar sakamakon zanga-zangar da aka yi akan tituna da kuma yajin aikin da ma'aikatan ƙasar suka yi na adawa da shi. Netanyahu ya ce ya ba da umarnin ɗage dokar da ke da cece kuce har zuwa lokacin wanke Senate wato Majalisar Dokokin Isra'ila domin ba da dama a tattaunawa ta gaskiya. Da yake bayyana ta a matsayin hanyar kaucewa yakin basasa. Netanyahu ya alkawarin cimma tabbatacciyar yarjejeniya yayin zaman majalisar wanda zai fara a ranar talatin ga watan Afrilu. Shirin Firaministan ya buƙaci da a ƙara ƙarfin ikon Majalisar Dokokin ƙasar ciki har da naɗa alƙalai da 'yancin yin watsi da hukuncin da bai gamsu da shi ba. Wani mai sharhi akan harkokin soja na ƙasar Ukraine Ole Zadonov ya bayyana sanarwar da shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayan na tura makaman nukiliya da aka kirkiro ta dabarar zamani zuwa kasar belarus da nufin yin tasiri ga yanayin da ake ciki na fagen daga da nufin wato da nufin yin tasiri ga yanayin da ake ciki da kuma tilastawa abokan hulɗar ƙasashen yammacin duniya su rage samar da makamai da kayan aiki a matsayin barazanar amfani da makaman nukiliya kamar yadda kamfanin dillancin labaran associated press ya bayar da rahoto. Ukraine tana baiwa wuraren samar da wutar lantarki mafi girman kariya ta hanyar ɓoye kayan aiki a ƙarƙashin ƙasa yayin da take gyara na kusan dala biliyan ɗaya da aka lalata kayayyakin makamashinta daga hare-haren da jiragen saman rashi ke kaiwa in ji wani babban jami'in masana'antu. An bayyana garin Avdika na ƙasar Ukraine a matsayin wani wuri da jami'an ƙasar ta Ukraine suka kira wuri mafi muhimmanci da aka lalata yayin da kasar rashi ta karkata alaƙa wato akalarta zuwa can bayan yunkurin kama bahmud da bai samu nasara ba. To an jima kaɗan Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar Ghana inda gwamnatin Amurka ta yi shelar bayar da tallafin samar da tsaro na miliyan 100 wato dala miliyan ɗari ga wasu ƙasashen afirka ta yamma masu iyaka da teku da suka hada da ghana da togo da gini da benin da kuma kwadabuwa mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ce ta sanar da wannan tallafin yayin da take ziyarar wuni uku a ghana wakilinmu daga kumasi hamza adams na dauke da rahoton To help address the threats of violent extremism and instability, today I am pleased to announce $100 million in support of Benin, Ghana, Guinea, Cote d'Ivoire, and Togo. Wannan ne jawabin da mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gabatar yayin da suka gudanar da taro da manema labaru a zauren Banke Hall a fadar shugabancin kasar Ghana a inda ta jaddada matakin da gwamnatin Amurka ta dauka wajen karfafa tsaro a yankin Afirka ta yamma tana mai cewa domin magance matsalan aika aikan 'yan ta'adda tare da rashin daidaituwa a yau ina farin cikin sanar da tallafin miliyan ɗari na dalan Amurka domin taimakon kasashen Benin, Ghana, Guinea, Togo da Cote d'Ivoire. Kamala Harris ta kara da cewa Last week, President Joe Biden announced a strategic plan for coastal West Africa as A makon da ya gabata shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da wasu dabarun Amurka kan kasashen Afirka ta yamma masu iyaka da teku a matsayin wasu matakan da ya ɗauka wajen kiyaye tashe-tashen hankula tare da tabbatar da zaman lafiya a yankin. A yau, wannan sanarwar da na fitar zai taimaka wajen inganta wannan matakin injita. Announcement that just made will help implement Taimakon Amurka ɗin na zuwa ne a daidai lokacin da wasu ƙasashen da ke yammacin Afirka ke fama da barazanar 'yan ta'adda tare da ƙoƙarin da Rasha ke yi wajen karfafa huddata da wasu ƙasashe a yankin. Koshin wannan taimako ta fannin tsaro na Amurka zai ba da gudunmuwa wajen dakile yunkurin ta'addanci a yankin. Umar Sanda Ahmad mai sharhi kan harkan tsaro ya ce. Tuni Amurka na sa wurin su yi kayayyakin yaki na ta'addanci wanda sojan ake amfani da su ma ana darasi sannan ga kuma daga can suna kan aiko instructor zo mutum su tare mu exercise kuma officers mu na zuwa can garukan su kurin da suka kware wurin je su kara ilimin fi da terrorism ba. Sai dai na ji ta bakin wasu al'umman Ghana bisa wannan mataki da gwamnatin Amurka ta ɗauka na karfafa tsaro a yankin. Sunana na fiu iya abin da muka gani dai mun san cewa Amurka kasa ne da take kokarin yaki da ta'addanci da kuma bunkasa demokrasi don haka wannan matakin na ganin ne kamar zai taimaka kwarai musamman a mu abin da ya kama kasan ghana ko divuwa da benin da sauran dai kasashen duka saboda yanzu haka ana batun ta haddanci da dama kuma yana sa mu cikin fargaba tun da america ta ce ta yi dai to muna godiya sunana abdullalamin wannan taimako da amurka za ta baiwa ghana da wasu kasashen afirka tamkar za ta taimaka ma kanta saboda ko su mutanen amurka da suke zuwa ghana domin mai yawon bude ido ana sa ran cewa yau talata ne mataimakin shugaban amurka din za ta gabatar wa matasa jawabi kuma za ta ziyarci gidan adana bayanan tarihi da ke birnin Cape Coast inda ake sa ran za ta yi jawabi akan illar da safarar bayi ta yi wa nahiyar Afirka. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. To gaida Hamza ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Sarfilu da kashi na biyu na labaran duniya. 'Yan sanda a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka sun ce wani ɗan bindiga da ya kashe kananan yara uku da manya uku a wata makarantar Kiristoci a ranar Litinin ya gudanar da aikin sa ido kafin ya kai harin. Shugaban 'yan sandan birnin Nashville, John Drake, ya shaida manema labarai a yammacin jiya Litinin cewa ɗan bindigar wanda 'yan sanda suka harbe shi ya zana taswirar makarantar daki-daki game da bayanan dukkan hanyoyin shiga. ya bayyana wanda ya harbin a matsayin audrey hale mai shekaru 28 wanda tsohon ɗalibi ne a makarantar hale ya bar bayani da sauran rubuce-rubuce waɗanda masu bincike ke dubawa a cewar drake don aron mai magana da yawun hukumar 'yan sanda ya ce maharin yana ɗauke da aƙalla bindigu masu sarrafa kansu guda biyu da kuma bindigar hannu Hukumomi a Taliban a Afghan hukumomin Taliban a Afghanistan sun faɗi jiya Litinin cewa wani harin kunar bakin wake da aka kai a wajen ma'aikatar harkokin wajen kasar a Kabul babban birnin kasar ya kashe akalla mutane shida tare da jikkata wasu da dama. Wasu shaidun gani da ida sun shaida murya Amurka harin ya afku ne a kusa da wani shingen binciken jami'an tsaro a daidai lokacin da ma'aikatan ma'aikatar ke barin ofisoshinsu zuwa gida. Kakakin 'yan sandan Kabul Khalid Zahadan da aka naɗa ƙungiyar taliban ya bayyana cewa akwai jami'an tsaro uku daga cikin waɗanda suka jikkata. Wata ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa da ke ƙarƙashin ikon ƙasar Italiya da aka fi sani da Emergency ta tabbatar da cewa cibiyar aikin tiyata da ke kusa da ita ta karɓi majinyata goma sha biyu da suka jikkata ciki har wani yaro yayin da wasu biyu da abin ya ritsa da su tunda suka mutu da isar su. Kamfanin zallancin labarin Reuters ya bayar da rahoton cewa kungiyar ta'addanci ta Daesh ta ɗauki alhakin wannan mummunan harin wanda shine hari na farko da aka kai tun bayan da aka fara azumin watan Ramadan a makon jiya ƙasar ta Afghanistan. daga ƙarshe farin kamfanin mai na saudiya aramco zai zuba jarin biliyoyin daloli a masana'antar sarrafa man fetur ta ƙasar china ciki har da gina sabuwar matatar mai sanarwar ta ranakun lahadi da litinin na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da kamfanin ya samu ribar sama da dala biliyan 160 a shekarar 2022. Aramco zai samu riba kashi goma cikin ɗari na kamfanin Rokshen Petrochemical Company Limited na ƙasar China, wanda farashinsa ya kai dala biliyan 3.6 a ƙarƙashin yarjejeniyar tallace-tallace na dogon lokaci. Aramco zai samar da gangar mai 480 a kowace rana ga wani reshen kamfanin Roheng da ke da babbar cibiyar tace sinadarai ta ƙasar china a ranar lahadin da ta gabata kamfanin aramco ya ce zai gina sabon matatan mai da sinadarai a arewa maso gabashin ƙasar china ta hanyar haɗin gwiwa a gaida safilu hashin gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu. Hukumomi a Najeriya sun ce shirin nan na gyara halin mayakan Boko Haram da suka mika wuya na taimakawa wajen karya lagon kungiyar. Kalaban hukumomin na zuwa ne yayin da aka yi bikin yaye tsaffin 'yan kungiyar ta Boko Haram su kusan 600 a makon da ya gabata. sai dai ƙwararru na cewa akwai buƙatar suma al'ummomin da suka fuskanci hare haren mayakan a sama musu wani shiri makamancin wannan kamar yadda za ku ji a rahoton timoti obizu wanda abokin aikinmu mahmud lalo ya fassara wannan rukunin tsofaffin mayakan kungiyar na baya-bayan da suka aje makamai tare da miƙa wuya sun samu horo ne a fannoni da dama da suka hada da mai da su cikin hayyacinsu da soya musu tunani karkashin shirin na gyara halin da ake wa lakabi da operation safe corridor a watan yuli shekarar 2016 hukumomin najeriya suka kaddamar da wannan shiri da zumar cirewa tsofaffin mayakan kungiyar mummunar aƙidar da suka runguma a da uche nabuehe shine jagoran wannan shiri ya ce bisa ga irin horo da suka samu yanzu waɗannan mutane sun zama nagari fiye da yadda lokacin da suka zo wannan sansani kuma sun samu kwarewar da za a iya yaye su su kuma koma cikin al'umma. Hukumomin sun ce uku daga cikin mutanen da aka yaye daga Nijar da Chad suka fito, yayin da sauran kuma 'yan Najeriya ne daga jihohin Borno, Adamawa, Yobe, Zamfara, Neja da Nasarawa. A lokacin da ake bikin yaye su tsoffin mayakan sun nuna nadama tare da neman afuwa da yin alkawarin rungumar zaman lafiya a yankunan da za su koma. mai fashin baki kan sha'anin tsaro sanata regbo ya ce shirin zai taimaka amma akwai bukatar a yi taka tsantsan in mind ya ce tuba wani abu ne da ke zuciya wani zai iya ce maka ya tuba saboda wani yanayi da ya tsinci kansa a ciki gaskiya wannan shiri ne mai sarkakiya shin ina tasirin sa yake shin ya hana ƙungiyar ɗiban sabbin mayaka to sai dai hukumomi sun ce akwai dubban tsoffin mayakan da aka yaye karkashin wannan shiri tun daga shekarar 2019 kuma sun zama mutane na gari a cikin al'umma a shekarar 2021 hukumomin jihar borno suka yi kiran da a sake yi wa shirin garan bawul suna masu cewa akwai yiwuwar tsoffin mayakan su zama masu kwasar bayanai suna aika wa kungiyar daga baya ma har su koma ruwa a yankunan da mayakan suka fito ma akan nuna shakku kan wannan shiri na sauya halin tsoffin mayakan na boko haram da suka tuba vivian bolongo ita ce shugabar kungiyar social action nigeria mai tallafawa al'ummomin nigeria ta ce ga dukkan alamu ayyukan gyara halin ya ta'allaka ne akan 'yan tawayen bayan kuma su ma'alomin da abin ya kare a kansu sun galabaita tare da shiga yanayi na ɗimuwa kuma su ma akwai bukatar a sama musu wani shiri da zai dawo da su cikin hayyacinsu su ma a warkar da su daga mummunan al'amuran da suka gani amma ni ban ga an yi wani abu makamancin hakan ba Belangu ta kara da cewa mai da tsofaffin mayakan al'ummar da suka cutar abu ne mai matukar wuya. These are communities that have been uh, that have been abducted in mass. Ta ce waɗannan al'ummomi ne da aka yi ta garkuwa da su an yi wa matansu fyaɗe wasu yara suna kallo aka kashe iyayensu irin wannan al'amari kan zauna a zukatan mutane na wani tsawon lokaci um, ta yaya kake tunanin za su manta. So how do you expect them to forget? Tun daga shekarar 2009 kungiyar ta Boko Haram take kai hare-hare inda take ikirarin kokarin kafa daular musulunci a arewacin Najeriya. Rikicin na Boko Haram ya halaka dubin dubatan mutane ya kuma kwantsama har zuwa makwabtan kasashe irin su Nijar, Chadi da Kamaru. A ranar Lahadin da ta gabata hukumomin tsaro suka ce mayakan Boko Haram dubu hamsin da ɗaya ne da iyalansu suka miƙa wuya. tsakanin watan yulin 2021 da watan mayin bara to a gaida abban bil yanzu kuma ga shirinmu na gaba saka mai wuya faɗa mana mai kike tsammani tinubu zai yi wa ne kalubale ne suke gaban sa yanzu a matsayin sa na zaɓaɓɓen shugaba musamman ya rantsar da shi a ya rantsar da shi kenan an riga an je kotu an fito ko ta tabbatar da shi dace shi ne shugaban kasa shi ne ka ke magana daga nan amma in ba daga nan ba wannan haramtaccen gwamnati da ya dora kanshi akai shi da za ta ba zama mace babban matsala ta farko ko ma da a ce an zaɓe ka a kan tsarin demokuraɗiyya da kowa yadda da shi ka ci zaɓe tsakanin da Allah kamar yadda Buhari ya ci zaɓe a 2015 wanda kowa yadda da nasaranka a haka ma kana da ƙalubale na haɗa kan 'yan Najeriya ballantana ma irin wannan zaɓe da aka yi na 'yan hikimomi da 'yan dabaru dabaru iban eh, ato ka san wanda aka kada shi ya faɗi ko da dan da kuke da mutum ka kada shi yadda yake ture-ture da yadda yadda shi ne kansa da kansa ya faɗi na ga in dai duka kamar sa mai zafi ya faɗi za ga irin ture-turen da zai yi saboda haka duk wannan maganganu kuna faɗa ne don ku samu jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci mu da mu da kuwa wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Idan Allah ya nuna mana ranar da Bola Ahmed Tinubu zai karbi ragaman mulki wani irin kalubala yake jiran gwamnatin nan tashi sabuwa da za ta shigo cikin watan Mayu na wannan shekara da muke ciki. Sannan kuma shin Tinubu zai zo da nashi irin kasidu ne irin waɗanda Buhari ya zo da su lokacin da shi Buhari ya ce zai yaƙi da abubuwa guda uku. da suka hada da tattalin arziki sha'anin tsaro da kuma cin hanci da rashawa ko kuma zai zo da nashi matsalolin daban da zai tunkara ne ba da bayan haka wasu na cewa kayan da tinubu ya sha a lagos da kuma wanda shugaban jam'iyyar apc abdullahi adamu ya sha a nasarawa a zaben da aka yi na shugaban kasa duk wasu dabaru ne da jam'iyyar apc ta shirya da gangan domin ta nuna sahihancin wannan zaɓe wannan haka ne wannan suna cikin abubuwan da za mu taɓa a cikin wannan sabon shiri na tsaka mawuya a yau da ke duba zaben da ya gabata na shugaban najeriya da kuma yadda ita sabuwar gwamnatin za ta kasance to amma kafin mu tsunduma cikin muhawara din ga wasu ra'ayoyi da suka shafi wannan zaɓen. sunana Jaura Madusale. Peter Obi da Atiku da suka haɗa kai yanzu suke cewa wai zaɓe ba a yi daidai ba. Wannan ba gaskiya ba ne. Su daina jan hankalin mutane Najeriya ta fi kowa. Lokacin da suke haɗe a zaɓen da ya wuce ƙuri'u nawa suka samu. Yanzu in an haɗa ƙuri'un nawa ne babu wani asaran da suka yi. Su ne rashin zaman lafiyansu da rashin yi wa juna nasiha a kansu suka tarwatse ko kowa ya koma gefe amma ƙuri'unsu da suka samu lokacin da suke tsaye peter obi mataimaki a teku shugaban ƙasa ƙuri'un yanzu haka su ɗin ne in ka haɗa ƙuri'unsu na yanzu saboda haka ba wani magunin da aka musu rashin haɗin kansu ne ya jawo musu. To madalla yanzu zan sake haɗa ku da Nasiru Adamu Hikaya wakilin mana Abuja da ya gayyato wakilan jam'iyyu guda uku wato Sanusi Baban Tanko Barayan Bauchi na jam'iyyar APC da yusuf ardo na jam'iyyar pdp da kuma ibrahim hussaini abdulkarim na jam'iyyar labour party domin su duba wannan zaɓe da kuma abin da ke gaban najeriya to malamai ba tare da bata lokaci ba bismillah waɗanne manyan kalubale ne shi tinubu zai tunkara yanzu ya kan da shi eh ai ai tsaro kaga da economy da kasar tattalin arzikin kasar nan dole ga kuma magana akai su ne manya-manyan abubuwa ya komi ya yi tsada shi eh? mai shiga ba da aka yi faɗa lokacin kafin ya hau mulki eh, har yanzu ajandar apc iri ɗaya ne a ina gaya maka ba ajandar apc ba wai ba ajandar apc ko ajandar shi zai zo da ajandar sa na gaya maka mu mutanen arewa ba mu ce za mu goyi bayan tinubu ba sai da muka zauna da shi duk wannan abubuwa da muke da fama da zuwa arewacin najeriya da najeriya gaba ɗaya muka tattauna kuma ya ce shi zai zo da nasa ajanda wanda zai tabbatar da abubuwan da sun gyaru saboda haka ka kabbai shi amma masu karim faɗa mana me kake tsammani tinubu zai yi wa inda kalubale ne suke gabansa yanzu a matsayinsa na zababen shugaba musamman ya rantsar da shi ya rantsar da shi kina an riga an je kotu an fito ko ta tabbatar da shi dace shi ne shugaban kasa shi ne zaka ce magana daga nan amma in ba daga nan ba wannan haramtaccen gwamnati da ya dora kanshi akai ita za ta zama musu babban matsala ta farko so a zum an je an kai shi mun kai shi kotu ya je kotu ta tabbatar da shi amma da duka an samu mana wannan labarai an rantsar da shi babban abin da zai fara shiga kan shi shine cece can da ke tsakanin fatan shi kayan ka hita ciki cikin gidan shi zai fara gyara a cikin gidan shi wa za a sa ciki wa za a cire ciki a lokacin nan ne wa'annan da suka kulle idan su suna ganin yana gina kowa ranar za su da su ba mu labarin wani ne tunubu za su gane cewa gina mutane yake ko kuma court yake da shi wasu mutane ne ya tsingare su gogo waɗanda suke kai mishi kaya ga mishi da kaya su ne ake ciki kuma sai ko kuna ganin za a buɗe mu kofa ku shiga za ku gani za ku dawo za ku ba mu labari na ɗaya kenan na biyu kini bayan akwai labarin da yana da transactional leadership yana amfani da mutane ne kan cinikayya ya faɗi abin da ya kaso ya baka kai mishi da malamanmu da gwamnoninmu dukkan su abin da yake faɗi a cikin sirri idan yana zuwa da wani sai ce sun tsammanin ni wawa ne babu state inda na zan je sai na tura kuɗi na a ce gwamna yana dan apc amma ba zan iya zuwa taro ba sai na ba su kuɗi ya ce duka waɗanda suka yi muke wannan ayyukan da suka yi ya ce kowa ne kowa sai ya zuwa ba da kuɗi to babban abin da babban abin shine yau da ardo kuma za mu rubuta ma'aji za ka ga yadda zai zo yi magana a ce bancan an biya na aikin da ka yi biyan ka muka kai aikin ka abin da za a yi faɗa mana me kake tsammani menene tunanin ka kan mulkin kalubalen da ke gaban zaɓaɓɓen shugaba bola tinubu babban kalubale da zai fuskanta shine haɗa kan 'yan ƙasa domin ita ƙasar najeriya ƙasa ce wadda take ɓangarori daban-daban eh, yare daban addini daban yanki daban wato koma da a ce an zaɓe ka a kan tsarin demokuraɗiyya da kowa yadda da shi ka ci zaɓe tsakanin da allah kamar yadda buhari ya ci zaɓe a 2015 wanda kowa yadda da nasaranka a haka ma kana da kalubale na haɗa kan 'yan najeriya ballantana ma irin wannan zaɓe da aka yi na 'yan hikimomi da 'yan dabaru in fact tsari ma na amfani da professors a returning officer ya kamata a duba shi a najeriya saboda tun da aka fara zaɓe su suka ba mu matsala gazan wanda aka kada shi ya faɗi ko da dan da kuke da mutum ka kada shi yadda yake ture-ture da yadda inda shi ne kansa da kansa ya faɗi na ga inda ya duka kamar da bai zafi ya faɗi za ka ga irin ture-turen da zai amma faduwa ne kawai ya yi za ga ɗan tuba saboda haka duk wannan maganganu kuna faɗa ne don ku samu kujerar ba kuma wannan ba maganganu ne ya kamata ku yi bayan an zaɓe ba ne maganganu ne wannan ya kamata ku yi shi kafin a yi zaɓe kafin a zaɓe kamfani bibas kafin da a yi zaɓe a kamfani bibas an muku yadda da ainihin cewa mun ai ya zaɓuɓɓuka na ce sai zama da ɗin mutane ana magana bibas sai da aka kafin ai zaɓe aka yi amfani da bibas to an yi amfani mu ba wanda ba mu da yadda da shi a Najeriya mu duk wani wanda aka ba shi amana mu muna amfani da abun da kai ne muna amfani da hujja ne an yi adalci shi ne wata amana so barkaci shi abin da ke magana saboda suka ɗauki sai sai garbukan da suke da manyan mutane sai suka rarrage wa'annan takardun daga inda suke sai suka ɗauko state da suka san cewa wai sai a nuna mutane wai da ana sa da ruwa wai da wai ku duba Lagos ba mun faɗi Lagos to don kun faɗi Lagos ba mun faɗi Lagos mun ba ki da ba ne ba ko ko inda duk wuraren da ke gobe don an je a ya faɗa ba su ko ba da Lagos ne ga da ba nan ko ta gwamna a dare ke ai a dai mola a da ke mu ji fice mu ce o ke duk da an kai ƙara na san boye ga Oyetola ya shine kotu ta amma a Lagos kuma wa yake mulki kuma shi ya daga ina fito daga wasu ya fito amma ya faɗi mu ne mun san akwai Allah duk abun da mutum ya yi siyasa da ka gani amana ne wallahi akwai Allah ku ji tsoron Allah APC ku ji tsoron Allah duk abun da muke yi na akwai Allah in fact kamar ni yanzu in ni zan ba da shawara ga dan takara na wallahi zan ce maka da jibin mutum ya dauka Allah ne yake bayarwa ba amfani zuwa kotu kawai a bar ma Allah wanda ya ka ce ya ce a bashi da aiki domin wannan mulki mu abin da sa muke ba mu son aje kawai muke son aje kotu saboda muna son a gaya 'yan Najeriya me ya faru an tambaye shi wannan ran da yake zaɓa da zaɓe Dino Bala ya tashi ya ce a tsaye da zaɓe dan fatan kuni mai gidan kan eh, da ku ce turo ce ya ce a tsaye da zaɓe a yi mana bayani ya ce za a yi muku bayani amma yake siya ya rantsar yanzu ya rantsar ba bayani ko so mu saboda mu muna girma kila shi Allah ya riga ne shi da wannan sani amma mu muna girma muna so ya abin da ne muna so ya zama on the record a ba mu labarin me ya faru ni wallahi na wani kwangila aka bada waye dan kwangilan me yasa dan kwangilan karya me yasa shi shi ainihin ya sani ko bai sani ba kuma ranar da abin ya faru an san abin zai faru ko bai san zai faru ba mu so muke ko da shi an yi abu a gaba da wannan wannan safa din ta yi aiki da mun ga mun wuce warin mu a afirka irin su ghana da su south africa da duk wuce su amma da su muka dauki muka mai da mu irin su botswana irin su mali irin can kasashen da suke kanana amerika ba wanda suka bada a sun yi irin wannan a ba su yi ba ba su yi ba na amerika ma ba su yi ba ina ina amerika ba ba amerika ba shugaban kasa ya ci zaɓe ma shugaban kasan da yake kan kujera da aka zo za a kada shi a zaɓe ya sa a je a kona a je a kona majalisar majalisar kasa kuma da haka haka haka kuke so mu Najeriya haka kuke so mu Najeriya to mun ba za mu haka ba mun kasan ne a gaban mu mun ba za mu taba cewa a je a kona mu muna kiran yan Najeriya ba a bari hakuri su zauna lafiya mu za ku taɓa ba da shawara a ja ƙone wuri ba. A bari mu masu sauraro shirin tsaka mai wuya muke ci gaba da ɗauka na sashen Hausa muryar Amurka daga nan ɗakin ɗaukar shirye-shirye na gidan talabijin na Tozali wanda ke hulɗa da muryar Amurka. Bara na kawo maganin abubuwan addini da suka shigo cikin siyasa nan na so da mu tafo daga farko ko kuma bayanan wasu gwamnoni da suka tsaya takarar watakila majalisar da taru sun da an yagun mamaki mm, mm. ko kuma an kada su kamar shugaban apc abdullahi adamu a wannan duk magana da Allah don magana ne wani gwamna ne za a daka ka da shi domin yana zama na son a gyara shi shugaban kasa ma'ana mutane ne suka zo suka yi zabe mutane ne suka kada shi yawwa gwamnonin da an ka kuma son kusan duk gwamnonin mu da aka da su ba wasu gwamnoni ba saboda haka an nuna an nuna gaskiya a wannan a wannan a wannan a wannan ba abinda za ga a wannan kalan kuma wannan ba taɓa irin wannan magana a lokacin da shi bola tinubu abin da ya ta fama da shi an ce ya yi ah, ya dauki dan takara mataimakinsa musulmi dai ake kira abun musulun musulun ake to wannan ya wahal da takararsa wajen wasu da suka apc din har aka samu irin su babatir david law aka samu irin su To masu sauraron mu abin da ya sauka kenan sai kuma shirinmu na hantsi lokacin da za mu gabatar muku da sauran abubuwa da muhimmanci sai Allah ya kai mu ku ci gaba da kasancewa da mu ku sha labarai da wasu shirye masu ƙayatarwa. Mun gode.